A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa a al'ummarsu, a yau mun samu bakoncin Malama Bilkisu Umar Zandam, mace mai kamar maza wacce ta ce karatun boko ya yi mata rana a cewarta da shi ne take kula da 'ya'yanta a yanzu. Na yi primary school ɗina a Kano, Magon primary school, na gama na samu admission a FGDC Bauchi, na je can na kai har SS2 aka dawo da ni nan na karasa a ggc da ala me yasa aka da ke um, abubuwa ne san irin ha abin student a lokacin muna dan fesin wani abubuwa kamar tsoro-tsoro a ce aljanu waye-waye eh. a mana transfer <laughs> yawa aka dawo da ni na karasa ggc da ala daga nan kuma daga nan na samu admission a fce kano na nce na na gama 1994 daga nan na wuce na first degree dina a nan wanda atc biyu kenan mm. na gama 1998 shi ma so daga nan na fara aiki da fgc kano up to zuwa 2006 a matsayin ki malama ke matsayina na malaman makaranta 2006 na sake samun aiki a Sa'adatu Rim College of Education can ma na yi har zuwa January wannan shekara mm. inda a yanzu na samu aiki da Bayero University Kano. Masha Allah. ki ce kin faro tun daga <laughs> um, secondary har kika zo jami'a yanzu a ke din me kike koyarwa kike eh ina lecturing ina on that school of continuing education to wannan tafiya da kika shi akwai dan tangarda akan hanya ko ya tafi sambal eh dole bayan da za a yi a ce dan adam ya rayu ba tangarda dole akwai matsaloli a kowane step na rayuwa tun daga haihuwar mutum tun daga ciki. To ke wace kika samu gakiman shi <laughs> Idan Allah ya baka iyaye manya. jajirtattu masu son kula da 'ya'yansu su ga ci gaban 'ya'yansu. Babanmu ba abin da za mu ce sai Allah ya ji a kwana sarki Fulani Allah ya kara masa lafiya ya ninka masa shi. Kenan mahaifinki ya taimaka wajen. Last kobo ɗinsa zai kashe maka akan karatu. Mm-hmm. Ya ɗora ni akan ya ga cewa lokacin ina NCE2 ya min aure. Ya ga so daga nan gida na ya ɗauka har Allah ya sa ina zaune bayan na gama first degree mm. ya zo ya ce to zo mu tafi ga aiki ya samu na dawo na fara aiki wata ina zaune kawai sai na gan shi da fom na masters na postgraduatory in zo in cike na cike <laughs> na je office da shi zan cike aka sace To. <laughs> Na zo na gaya masa ya sake siyo wani. Yana kawa ya ce gashi rubuta sunanki. Na rubuta ya gwagwarmaya na samu admission na samu admission na je na ML Guidance and Counseling. Mm, a haka ne. A haka. To ga ki kina da yara. Ya kika haɗa karatun nan da yara? Sai in ce komai sha'ani ne na Ubangiji amma it's not easy. Gaskiya ba sauki. Saboda duk karatun da na yi, in kika ɗauke karatu na na NCE, a digiri na na yi su duk da ciki da bibi masters dina ma na shiga da ciki na haihu blackboard dina kenan duk wannan sa miki kin kai a kamar na haƙura da karatun nan ba to kin san shi karatu yana da wani abu wuyar shi ka fara in ka fara shi ba za ka iya denawa ba kuma Allah ya gani ina da son karatu duk da ina da lalaci amma ina da son karatu to a takaice wani irin alfanu ke samu a harkar karatu especially in aka ce kai malami ne mm. akwai wani me zan sa shi da wasu wani farin ciki wani joy da kake samu daga cewar kai malami ne yau ka ga ɗalibanka mm. inda na fita a garin nan guri ɗaiɗai ne zan shiga banza an ce malama ina wuni ba mm, a mota a jaki a keke a kafa a zaune wannan yana sa miki jin daɗi gaskiya na samun jin daɗi to baya ga wannan kuma fa a matsayina na mace a yanzu kinga ina aiki na yi ba don na yi karatun ba ba zan yi aikin ba to a yanzu dalilin wannan karatun allah ya bani hanyar cin abincinmu da kula da 'ya'yana da duk wani nauyi da yake kaina in sauke shi wace irin shawara zaki ba mata musamman matasa yanzu zamani ya canza a yanzu sai a ce kowa ya dage karatun yake a lokacin da karatun kuma yake wuya shawarar da zan ba su shine su dage su ji tsoron Allah su kuma nemi na kansu. E karatun nan ko sana'a an halatta ta amma yadda ka yi ta idan ka sa Allah a gaba ka yi ne kuma dan a misali ba wai kin ga misali a addinance Allah mazan mu ya ɗora wa nauyin mu ko mm, to mm. akwai inda mijin ya mutu kun rabu ko ba shi da shi akwai wasu abubuwa da yawa Karatun nan ko sana'a yawa akan haɗa ƙarfi da ƙarfe mm. mata da miji. To kalubale gare ku mata a jajirce a nemi ilimi ko sana'ar dogaro da kai kamar yadda malama Bilkisu Umar ta shawarci 'yan uwanta mata Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.